koko duk abin da ya taso ka auna kanka kana zaune a ɗaki ke ɗaya za ka ɗauko alkamashi ka ɗauko madubi ka kalli gemun ka daɗe shi <laughs> tsakaninka da allah annabi hana datsa gemu ba tsakaninka da allah na ce muna da matsala yi tsakanin da allah bai hana ba gai me kake yi tsakaninka da Allah ko kuma mutum ya je ɗakin aski a dinga mai wani kwaskwari ma ana ta wani rarrage wannan iskanci wai har ina wayo shi usadi za su je wannan abin ka saki gemu ya saka ta ya wala kawai ba wani magana suke gemu in kai shagiri ne kuma kai shagiri ne kai ba shagiri bane kuma ka bar gemu kawai ya bararraje wani shi yanzu ba ga malamin nan da gemun shi falla falla ba shi kuma wannan ga gemun shi kama irga shi kuma alhaji sanuwa alhaji sanuwa masha Allah gano wannan na manta ne gano wannan da kyau wallahi wala in naga mutum da gemu sha'awa nake amma ga wannan gemu na tun da ya fara fitowa shekara talatin da suka wuce ban taba cire shi ba kai ka dauka ne ne ni wannan gemu ya girme ka ban taba cire shi ba kun gano wannan ban taba ba kuma ban taba tunanin cire shi ba ko ba zan cire shi ba ko ba zan rage shi ba ko ba zan mai kuskurima ba to amma tsakanin da Allah mutum ke mage mu kuskurima anan ana ko ba yi kowa ya daina sannan za ka aske sai ka tuna annabi ya ce waffirul liha in ka aske to a ta yi haƙƙi muka bi ma shajara bai nahu bai na kawo bai da liyatika wandonmu da allah kowa ya kalli wandon shi ba ma isbali tsakaninmu da allah ba ma isbali mu koma mu kalli haƙƙin iyalanmu a cikin gida tsakaninmu da allah annabi ya ce duk wanda ya tauye ma wanda yake ɗaukan ɗawainiyansu abincinsu ya ishe shi zunubi muna wannan ko ba ma yi tsakaninmu da allah ka aje matanka a gida da yara ka je ka kawo masu abin cuwa-cuwa miya na haram ka kawo masu ka ciyar da su bayan allah su ci su koshi yaro ya miƙe zai jarraba ya daga hannu yana roƙon allah ya ya sa'a allah ya ƙi karɓa saboda matsamuhu haramun wa malbasuhu haramun wa guziya bil harami fa anna yusjaba lahu matanka ta baka amanan kanta ka je ka kawo mata haramun wannan bala'i har ina akwai abokina za a kai shi inda zai je sawo mana